أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب الليل والنهار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nufinsa da ikonsa da ƙaddarawarsa ya nuna mana yammacin wannan rana ta laraba 27 a watan ramadan na hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga mahaifarsa birnin makka zuwa madina shekara arba'in da ɗaya bayan dubu ɗaya da ɗari hudu wanda ya daidai da ishirin a watan biyar na miladiya ta ishirin ishirin a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin Allah alkur'ani da kuma fahimtar ma'anonin da dai gwargwado muna cikin sura ta hudu suratun nisa za mu tashi kan aya ta goma sha ɗaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما نعم ثم قال الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ العنصين فإن كن نساء فوق, فوق سنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل هز الأنثيين إلى آخر الآية والتي بعدها وهي ولكم النصف ما ترك أزواجكم إلى آخر الآية نزلت لتفصيل حكم حكم آية السابعة والتي تدمنت شرعية التوارث شرعية التوارث بين الأقارب بين أقارب المسلمين فآية الأولى يسن يسن تبارك وتعالى فيها التوارث الأبناء توارث الأبناء مع الآباء فقال تعالى يوصيكم الله في أولادكم أي في شأن أولادكم للذكر مثل حز الأنثيين يريد إذا مات الرجل وترك أولادا ذكورا وإناثا فإن التركة تقسم على أساس أن للذكر مثل نسيب, نسيب العنثيين فلو ترك ولدا وبنتا وثلاثة دنانير فإن الولد يأخذ دينارين والبنت تأخذ دينارا وإن ترك, وإن ترك بنات اثنين أو أكثر ولم يترك معهن ذكرا فإن للبنين فأكثر الثلثين والباقي للأسبة cikin wannan aya da aka karanta Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce yusikumullahu fi auladikum Allah yana yi muku wasiya dangane da ‘ya'yanku kamar yadda muka faɗa a darasin jiya farkon ayar mun shige ta ba ƙara ba lokaci ya yi wannan wasiya kamar yadda al'allama sheikh abdulrahman as-sa'idi bin nasir as-sa'idi rahimahullahu ta'ala yake faɗa cikin wato lamarin wannan aya da ubangiji ya ce yusikumullahu fi auladikum a cikin tafsirinsa a tafsiru kalamin manna yana cewa yusikumullahu fi auladikum أي أولادكم يا معشر الوالدين inda ودائع قد قد وصاكم الله قد وصاكم الله تعالى عليهم yana cewa wato a tafsirin wannan aya al'allamatu sa'idi rahimahullahu ta'ala kenan yana cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ko iyaye yanayi muku wasiya ya ma'asharar walidan ya ku jama'ar iyaye uwa da uba wato ya Allah yana gaya muku cewa ‘ya'yanku ajiya ne Allah ya ba ku a wajenku, bayi ne na Allah wanda Allah ya halicce su ya ɗau su ya ba ku, ya ƙaddara za ku haife su don ku riƙe su wato ku kula da su kamar yadda Allah ya umarni, cewa Allah yake muku wasiya a game da ‘ya'yanku. saboda mi lita litaqumu bi masalihihim ad wa wad don dan ku kiyaye maslahasu ta addini ku kiyaye maslahasu ta duniya maslahar ta addini ma'ana ku sanar da su wato Allah ku sanar da su tauhidi ku sanar da su yadda za su bauta Allah <coughs> san girmansa su bauta masa kamar yadda ya ce kuma ainihin abin da ya shafi duniyarsu shi ma ku sanar da su abin da zai zama ingatacciyar tarbiya ko ingataccen ilimi gare su ya ce fatu allimunahum wa addibunahum ko ilimantar da su ilimi na addini da zamani wa addibunahum kuma ku ladabtar da su ma'ana wato ladabi ko tarbiya wato ta musulunci wata kuffunahum anil mafasidi ku hana su ga dukkan yin wata banna da za su wa ta'murunahum bi ta'ati kuma ku yi musu umarni da yin da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala su kaɗaita shi da bauta su bi umarninsa su aikata abin da ya umarni gwargwadon iko su hannu da abin da ya hana su kwata-kwata wa mulazamati taqwa ala wa kuma su lazamci Shi shine jin tsoron Allah da ƙoƙarin kare kansu daga azabar Allah su lazamci wannan ma'ana tsawon rayuwa ya ce kama ƙala ta'ala kamar yadda ubangiji ta baraka wa ta'ala yake cewa ya ayyuhallazi na amanu ko an fusakun wa ahlikum nara kamar yadda Allah ya wancan umarni ya kira bayansa masu imani ya ce ku kare kanku da iyalanku ma'ana mata da 'ya'ya daga wato fadawa cikin wuta sai ya ce wal auladu inda walidihim musa bihim ya ce ai su ‘ya'ya a wajen iyayensu an yi wasiya ma'ana Allah ya yi wasiya dangane da iyaye su kula da 'ya'ya ya ce fa'in ma an ta kumu bitilkal wasiya ko ku kula da wannan wasiya ku tsare ta eh, binan wato idan kun yi haka ku iyaye ko iyaye sun yi haka falahum jazilus sawab suna da kyakkyawan sakamako suna da kyakkyawan lada wa'in ma an yi dayi uwa ko su tozarta wannan wasiya su watsar da 'ya'yan a titi ba su kula da cinsu ko shansu ko lafiyarsu ko ilmantar da su ko addininsu ko tarbiyyarsu ya zama da wannan fayas su haƙo bi zalikal wa'idi wal iqab su cancanci wato narko da ukuba wajen ubangiji ya ce wa haza min ma ya dullu ala annallaha ta'ala arhama bi ibadihi min alwalidain ya ce wannan aya tana nuna cewa ubangiji subhanahu wa yana jin tausayin bayinsa fiye da yadda iyaye suke jin tausayin 'ya'yansu ya ce haisu ausal walidaini ma'a kamali Shafakati, ma alaihim ta yadda ubangiji subhanahu ta'ala, ya wannan wasiya ga iyaye cewa wato su kula wato da 'ya'yansu tare da cewa duk da irin tausayawar da iyaye suke wa 'ya'ya <clears throat> tare da haka wato cewa tare da haka ubangiji ya fi tausayin bayinsa ko ya fi tausayin ‘ya'ya fiye da yadda wato ‘ya'ya suke tausayin wato yadda iyaye suke tausayin wato ‘ya'yansu shine ubangiji a nan da ya ce yusi kumullahu fi auladikum shi kuma al'allama a sheikh abubakar jabir aljazairi rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa aisaru tafasir li kalamil aliyil kabir a hashiyarsa ko a hashiyarsa da yake kiranta nahrul khair yake kiranta wato nahrul khair ala aisar tafasir hashiya ko kuma eh kace hashiya ko kuma kace sharhin da ya a gefe shine hashiya da yazo cikin wannan aya sai yake cewa hadhihi al-aya mubayyinatun lima ujmila fi fi ayatin fi ayatin lirrijali nas lirrijali nasibun sai yace wannan aya ita za ta bayyana dalla-dalla ko filla-fillan ayan da ta gabace ta aya ta bakwai wacce ubangiji maɗaukakin sarki yake ca lirrijali nasibun mazaje suna da nasu rabo daga abin da aka bari wato iyaye suka bari wato uwa da uba mazaje an akwai kasan da aka ce a ba 'ya'ya maza da kasan da aka ce a ba 'ya'ya mata da un kuma 'ya'yan ne suka riga wato mata ko maza suka riga iyayensu mutuwa su ma da irin nasu wato kaso sai ce wato ma ayatul mawaris ana kiranta ayatul mawaris ayar gado ko ayar da ta yi bayanin wato lamarin gado sai ce wahiyar min a azamin ayati kadaran tana daga cikin mafi girman ayoyi wato tana daga cikin mafi girman ayoyi cikin ayoyin ubangiji subhanahu wata'ala tana da mafi ita ce mafi girman wato alkadari ya ce li'anna ilmar fara'id ya ce saboda shi ilimin wato alfara'id ilimin rabon gado ya ce otabaru sulusal ilm ana ɗaukansa in aka kasa ilimin addini gida uku shi kaso ɗaya ne cikin uku ya ce saboda faɗar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a ruwayar da abu da ya kada waninsa ya ce al'ilmu salasatun ilimi wato ya kasu kaso uku ya ce wa masu wa zalika fadlin, abin da ya biyo bayan ukun wannan falala ce daga ubangiji sai ya ce na farko ayatun muhkama na biyu ya ce sunnatun ka'ima na uku ya ce faridatun adila wannan su ne wato kasan ilimi wato guda uku ma'ana da ya ce ayatun muhkama yana nufin ayatun gairu mansuha ayar da ba a shafa hukuncinta ba sai ya ce wa ma'ana ya ce kuma au sunnatun ka'ima sunna ka'ima ita ce sunnatun sabitatun sahiha wato sunna ko su hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ingatacce sahihi da saninsa da sanin kuma wato abin da ke cikin sa hukunce-hukuncensa da fikihun da ya kunsa da kuma tantance tsakanin wato hadisi da ifi da kuma hadisi wanda yake ingatacce a ce hadisi ne wato sahihi ko hasanun ne ko sauran maratibu na hadisi ya ce da ya ce kuma faridatun adila wato ma'ana abin da yake nufi da faridatun adila ita ce wato wanda yake lam ya biha an muradillahi ta'ala wato gadan da aka raba ba a fita daga ka'idar da Allah ya ce a raba shi ba wato bi ita'il warisi ma kataba Allahu lahu aka baiwa magaji abinda Allah ya ce a bashi ta yadda ba a tauye masa ba ba a rage masa ba Shi ne ainihin wato kamar yadda wato za ta zo shi yasa wato malamai sun tantance cikin wannan aya musamman idan ka ɗan koma baya kaɗan kamar cewa wannan aya ita za ta yi tafsilin ayar da ta gabace ta ayar da ta gabace ta lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun cewa wannan aya wato ita ta gaba cikin wannan aya zaka ga ubangiji da yace lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun sai yace mimma qalla minhu aw kasura cikin abin da aka bari kaɗan ne gadan nan ma'ana gadan nan san abin da aka bari cikin cokali ne bai taka kara karya ba na dukiya ko kadara ko kuma ainihin wato mai yawa ne abin da aka bari yana da yawa ya ce nasiban mafruda wannan rabo ne na wajibi na farilla wanda Allah ne farlanta shi ya ce a ba wane kaza a ba wance kaza wane a matsayin ɗa kaza ya cancanta wance a matsayin ya kaza ne ka santa wance a matsayin uwa kaza ne ka santa wani a matsayin uba kaza ne ka santa sa cewa shine da ya kawo wannan sai ce ikhtalafa ahlul ilmi fi shay'i yatrukuhu al-mawrisu cewa malamai sun yi wato sabani cikin abin da shi wato al wanda za a gada ya bari na gado shin menene za a kira shi gado ma har a zo a raba shi a kira a raba shi ya ce musamman abin da aka bari gado wanda yake wa huwa la kubalul kisma, wanda ba za ka iya raba shi ba ba za ka iya raba shi biyu ba ko ka raba shi uku abu ne kuma ya zama kuma ga magadan da aka bawa shi shi abin ba zai iya fasuwa ya zama biyu ba ko uku amma ga magadan da aka bar wa wannan gado sun zama wato kila sun kai wato biyar ko shida ko bakwai ko ma goma shi kuma abin ba zai wuce wato bawa ɗaya ba ya ce kaddari sagir kamar irin ɗan ƙaramin gida misali ɗan ƙaramin gida ne da ɗaki ɗakin da bai wuce ƙafa goma ko sha biyar ba sai tsakar gida kafa biyar ko kuma ƙafa goma kaga wannan ya za ka yi ka raba magada mutum biyar ko shida ko bakwai ko goma ya ce wal jauharatul wahida ko kuma gwadon da aka bari gol ce guda ɗaya ma'ana ko zobe ne na gol guda ɗaya ka gaya za ka yi ka raba mutum biyar ko goma ko nawa zobe na gol guda ɗaya kuma Allah ya ce a raba min ma min hu aukasur cikin abin da aka bari na gado ɗin nan ɗan kaɗan ne ko mai yawa duk ɗimbin yawansa sunansa gado duk ƙarancinsa sunansa gado ya ce wa ma'ila zalik da abubuwa makamantan wannan sai ya ce to misali fasa haba waɗansu ahlul ilm daga cikin malamai masana gado suka ce ila annahu da min alqisma lalle ko abin zai rabu ko ba zai rabu ba sai dai an raba shi tunda Allah ya ce a raba shi min ma qalla minhu aw kasur to lalle sai an raba shi din sai yace wazhab al-akharuna wa huwa al sai sai yace waɗansu malaman sai su kuma suka saba suka tafi suka ce wato ga yadda za a yace kuma huwal haƙu abinda malamai ko kasan malamai na biyu suka ce za a yi dangane da wannan rabo ya ce wa huwal haƙu insha Allahu ta'ala shine gaskiya shine daidai Allah yadda suka ce anna mala la yaqbalu kisma abinda wato ba za ka iya raba shi ba li fasadihi wanda ba zai iya rabuwa ba gidan da yake ɗaki ɗaya ne ko biyu da ɗan tsakar gida wato kafa biyar ko kuma kafa goma ya za a zo a ce a sa mita a raba a baiwa mutum goma kaga ya za ka yi ainihin wato domin wannan ka ce ka raba shi sai dai ka lalata zuwa za a auna wannan kafa biyu uku a ce nan ne naka randakka za ka aje a nan ko ko ƙwarya ko wani abu shi ma wancan a yi haka yaya za a yi kai namiji zo karɓi kafa biyu ke zo karɓi kafa ɗaya kuma tare da in an yi hakan ma gidan ba zai rabu ba sai an yi wasu ba samu ba sai ce suka ce to ai abin da za a yi abin da ba za yi rabu ba kamar gol guda ɗaya ko irin wannan ƙaramin gidan ya ce yi ba uwa ya kusa musamanuhu shi sai a sai da shi a raba kuɗin da aka sai da shi ya kusa musamanuhu alal warasa sai a baiwa magadan farashin abin da aka sai da shi aka sai da ce wala shufa'ata fihi wannan ba za a yi masa shufa'a ba a cikinsa cikin abin da ake raba a yi shufa'a shi ba za a yi masa shufa'a ba shufa'a kai ne ainihin wato kuka gaji kaza kai da wanci sai ya zama gida ne sai ya zama ka sanka a matsayinka na namiji ya fi nata ka gani ita nata gashi e eh, an ware ka gani kai ka mallaki ɗaki ɗaya da falo ita ta mallaki wato kicin da kuma wato soro ga anan sai a yi maka abin da ake kira shifu'a shi ne kai wanda yake gadon ka ya fi yawa a ciki sai a ɗaga a baka dama ka samu wato in ba sayarwa za ku yi ba wato tun da ko saya ne an zo ba wanda isa ya sayar da nasa sai dai gaba ɗaya kai kana da ɗaki da falo ita tana da wato kusoran tsakar gida da kicin da banɗaki ka gani ya za wa za ta zo ta ce ya sai sauran shi tsoron ma dama ya zama naku ne gaba ɗaya tun da mashiga ce yaya wani zai zo ya sayi kicin da banɗaki a gidan kaga ba ta da wanda zai sai wannan ko yaya wani zai zo ya sayi can ɗaki da kuma falo shine iyashi sannan kuma tsakar gida tasu ce ko da an raba an ce percentage ɗinsa ko kasansa a cikin tsakar gida fi yawa ba yadda dai za a yi a iya wannan sai dai ku sayar gaba ɗaya to tun da in akwai buƙatar amfani ga shi wato namijin wato ko ita to sai a yi shufa'a shine sai a ɗagawa wato wanda zai iya saya ya biya ko da da wani lokaci ne sai a yi masa a ce to wannan ka san wance ainihin wato dillalai a yi masa kuɗi ka kaza sai ka biya inda kuɗin a nan sai biya nan take in babu sai a ɗaga masa ya biya wannan kuma amma cewa abin da ba za a iya masa wato shufa ba kamar yanzu wato kaman karamin wancan gida ko kuma da kuma tarin magada ko kuma zobe na azurfa ko kuma zobe na abin nan na zinare kai da tarin wato magada shi yaya za a yi masa kaga shi ne mafi gaskiya sai dai ka ce a sai da shi idan aka sai da shi wato a raba farashin ce a raba wato kudin kenan ko kudin abin da aka sayar sai ce shaida ko hujja akan wannan inji shi al'allama Sheikh uh, Abubakar Jabir al-Jazairi rahimahullahu ta'ala sai yace shaida akan wannan akwai hadisi na Imam Daruqutni wanda cikin nassin sa yace la ta'dihi ai la tufarriquhu abinda dubba zai kasu ba a datsa shi to kada a datsa shi ainihin wato wajen rabo kada a datsa magada illa ma hamalal qism sai abin da zai iya ɗaukan a datsa shi ko a raba shi ko a yanka shi wannan sai a raba shi amma abin da ba zai iya karɓan a raba shi ba shi wannan ba za iya datsa shi ba ko a raba shi ga wato ga wato magada cewa wurin raba shi lalata shi za a yi ba ma zai rabu ba don haka ya zama dole kenan a sai da shi sai a raba wato wannan wato farashin kenan ko kuma kuɗin wato da aka aka sai da shi kenan shine abinda wato wannan aya can da ta min ma qalla minhu aw kasura yanda za a yi in ya zama kaɗan da irin tsarin da a yadda za a yi wato a ɗauke shi ko kuma ainihin wato a raba ainihin wato wannan abin da za a raba ɗin to shine ubangiji subhanahu wata'ala cikin wannan aya da ya ce yusikumullahu fi Auladi kuma yana yi muku wasiya dangane da 'ya'yanku cikin wadda za ta yi sharhin wato ayar da take ta bayanta cewa ya zamanto cewa Allah yana wasiya din cikin wato dangane da ‘ya'ya da kuma iyaye cikin lamarinsu tarbiyyarsu ba wai kawai a gado aka yi wasiya a su kaza ba wannan wasiya ta haɗa ta ɗauko tun daga tarbiyyarsu kafin mutuwar iyayen kenan har zuwa bayan mutuwar iyayen wato sannan wato maganar gado ta zo shi ne sai gun maganar da gado ta zo don ta yi sharhin ayar bayanta inda Allah ce le zakari mislu hazzil al cewa shi ɗa namiji yana da kaso ko yana da rabo wato na mace biyu in an zo rabo abin rabo dukiya ce ko kadara ce ko kuɗi ne ko ni namiji yana da kasan wato mace biyu shine sai wani ƙarin sharhi ko wani ƙarin bayani wato a gefe cewa la'alla a ce ai kamar ita mace ce ita ya kamata a tausayawa ita ya kamata wato a fi baiwa kaso mai yawa ko kuma ita ya kamata a ce ta fi samun wato kaso mai yawa sai ce to yanzu da mutum zai mutu sai bar ya mace da kuma ɗa namiji da ɗa namiji shine wato babba ga kuma wato ya mace ita ce wato ƙarama sai kuma ya bar dinare guda uku ko kuma ka ce ya bar wato sai mu ɗauka wato yadda za mu fahimci abin sai mu ce yabar a ce yabar naira dubu talatin idan aka tashi rabawa za a baiwa ita wannan ya mace dubu goma wancan ɗa namiji sai a bashi ashirin sai a ce to idan aka kalla a zahiri wanda bai kalli hikimar ubangiji subhanahu wa ta'ala ba don allah baya baya yin abin da ba hikima cewa sai ga kamar ita ai an gata da rauni gata ita ce mabukaciya gata kaza kaza amma an ba ta kaso ɗan kaɗan cato lokacin da aka ce wannan ɗa namiji da wannan ya mace kanwarsa da mahaifinsu ya mutu ya bar dubu talatin aka bewa namijin ashirin aka bewa ainihin wato ita wannan yarinya ashirin gashi shi bai yi aure ba ita ba ta yi aure ba sannan idan aka tashi wanda zai riƙe ta in aka je wato ana zaune ko inda wanda zai rike ta shi ɗan uwan ne zai rike ta a matsayin na namiji a matsayinsa na namiji sannan idan za a yi cefa ne a ci abinci a kudin ta za a ci ko a nasa kaga dole ka ce a nasa shi za a dauko kaga ita nata yana can a dunkule sannan sai ya tashi aure da ya tashi aure wannan dubu ashirin ɗin da aka bashi ya je neman aure sai aka ce masa an sa masa sadaki dubu arba'in misali kaga yanzu ashirin ɗin da yake da ita yana da dubu ashirin kaddara bai cinye ta ba tana aji yanzu ya aure an ce sadaki dubu arba'in ga ya gaji ashirin yanzu ya zai sai ya nemo ƙari sannan wato ya cika akan ashirin ya kai sadaki sannan ya aure ita kuma da aurenta zai taso can tana da dubu goma aje sai aka ce ita ma sadakinta dubu arba'in an mata arba'in can tana da goma nawa gare ta yanzu tana da hamsin shi kuma nawa gare shi yanzu eh ina ashirin ɗin babu komai a ya tashi a zero ya tashi a zero akwai hiki da can kuma an da ake can abinci in wannan kudin ake ci babu ma in ma ba su ake ci ba an nemi dobul ɗinsu an nemi ƙari kaga akwai hikima a nan ka gani ita nata suna aje sai dai su ƙaru shi kuma nasa ko a cinye su ko harkar biki ta cinye su a yama ne ƙari ko ya ci bashi ita kuma sannan an koma harkar bikin nan da nauyi har yau a kansa sannan kuma ita ga nata mankudan ta zuba ainihin wato aljihu shi ubangiya eh, anan da Allah ce li zakari mislu hazzil unsayin cewa namiji yana da rabon kaso eh, biyu kaga ashe ba shi duk da haka ba shi ya tashi da ita ba ita ta tashi da shi sai Allah ce fa in kunna nisa'an fauka sanataini falahunna sulusa ma tarak idan ya kasance shi mamaci da ya mutu ‘ya'yansa wato bi ne wanda ya bari mata ne babu namiji, matan nan suka zama biyu ko sama da biyu, daga biyu abin da ya kai ko nawa ne, kada ba su gaza da biyu ba abin da ya sama, to abin da ainihin wato ya bari falahun na sulusani sai a kasa wannan abin da ya bari wato sulisi biyu sai a kasa shi wato cewa gida uku sai a ɗauki kaso biyu sai a ba matan nan sai a raba musu daidai da daidai in kuma mace ɗaya ce ya bari ita ce magajiyarsa ba shi da ɗa namiji ba shi da in matan suka kai biyu za a kasa dukiyar uku a ba su kaso ɗaya kaso biyu cikin ɗaya cikin uku kenan sauran ɗaya a ba wato asaba ko kuma sauran danginsa wanda suka shigo cikin gadon sakamakon rishin wato ɗa namiji ko ‘ya'ya maza idan ya zamanto aka ba su kaso biyu cikin ɗaya inda sun kai biyu sai a ba su kaso biyu cikin kaso uku an kasa uku na dukiyar sai a ba su kaso biyu daga uku zuwa hudu ne daga biyu kai zuwa uku hudu biyar abin da ya sama za a ba su wannan kaso biyu cikin uku shi ake kira sulusaini bakin kuma sauran sai a baiwa al'asaba asibai kenan shine idan suka zama wato biyu a to in ya zamanto kuma ya mace ɗai ya bari babu ɗa namiji ita ce ita kaɗai ya bari a matsayin wato magajiya ita ɗaya ce wato to anan wa in kanat wahidatan sai Allah ce falahan nisfu sai a raba wato dukiyar gida biyu sai a bata wato annisfu a bata rabi sauran a ba a Shi shine to kuma idan ya zamanto shi wannan mamaci ya bar abawaihi ya bar iyayensa wale abawaihi a ce ya mutu amma uwarsa da uba suna da rai su ma za su shigo cikin gado ko da da 'ya'ya ko ba 'ya'ya sai ya zama suka shigo cikin gado tare da 'ya'ya su kuma anan sai a raba likulli wahidin min sudus cewa kowane ɗaya daga cikinsu su waɗannan iyaye uwa da uba da kuma waɗannan ‘ya'ya mun ji ɗinsu ko kasansu mata ko maza su kuma waɗannan iyaye sai a ba su wato ɗaya cikin shida na wato kasan wannan dukiya ko abin da za a raba na gado kowanne ɗaya daga cikin shida za a baiwa ko uwa da uba wato idan ya zamanto akwai ‘ya'ya mata da maza kowane uba, da uwa sai a baiwa su wato wato su ɗaya cikin kaso shida sannan sauran wato 'ya'yan eh, su kuma wato sai a ban musu sauran kuma kowanne a cikin asalin dukiya za a bashi ba a gefe ba ma'ana in aka buga aka fidda kaso ɗaya cikin shida na uba haka za a dawo da wannan kasan a sake buga da shi a fidda kaso ɗaya cikin shida shine ubangiji yake cewa wali wahi li kulli wahidin minhum as-sudus sai yace min mata raka cikin abin da aka bari in kana lahu walad da sharadin shi wannan mamaci wanda ya bar uwa da uba yana da ƴaƴa mata ko maza yana da ƴaƴa ƴaƴan nan suka kasance mata ko maza to za a ban musu wato za a baiwa iyaye su disi wato kaso ɗaya cikin shida saboda wato yana da ‘ya'ya yana da ‘ya'yan da suke wato mata da maza ko mata da sauransu ce fa'in lam ya kullahu walad idan shi wannan wanda ya mutu ba shi da ɗa mace ko ɗan ɗa idan wato yana da ɗa wanda ya haifa kenan na tsatsansa ko kuma yana da ɗa ya haifi ɗa amma ɗan nasu ya mutu sai jika jika zai zo wato makofin wannan wato babansa kenan mu ya zai ya gaje wato gadan da babansa zai hau kujerar babansa to anan kuma idan ya zamanto yana da abin nan to fali ummi hisfulus wato uwar sai ta dawo wato in ya kasance shi wato uban mamacin kenan bai da ɗa namiji ba shi da ‘ya'ya ko ɗa namiji ko mace in yana da ɗa ko ɗan ɗa wato shi kenan in bai da ɗa ko ɗan ɗa to uwar sai ta koma wato fali ummi hisulus sai uwar ta koma a maimakin tunda ba shi da ‘ya'ya yanzu uwar ta tashi daga sulisi daga, sudisi kai daga kaso ɗaya cikin shida yanzu ta dawo kaso ɗaya cikin uku yanzu kaga ta ƙara samun wato gado mai yawa kenan saboda rashin ‘ya'ya to idan ya kasance wato yana da yana da kuma isa ya kasance shi wannan mamaci ba shi yana da uwa da uba sannan bayan yana da uwa da uba ba shi da ɗa ba shi da ɗan in yana da ɗa ko ɗan ko da uwa da uba sai a ba su kaso ɗaya cikin shida idan ba shi da ɗa ko ɗan ɗa sai ainihin uwa da uba to sai a ba uwar kaso ɗaya wato cikin uku ta ku ta samu ƙari kenan to idan ya zamanto kuma yana shi mamacin har yau da ba shi da ɗa ba shi da ɗan ɗa amma yana da ‘yan uwa ‘yan uwan nan kuma wato sai su tashi sai su kori wato uwa daga kaso ɗaya wanda suke kannansa ne waɗanda suke so haɗa ko uwa ɗaya uba ɗaya ko wani abu makamancin wannan sai su tashi shi wato wannan uwa kenan daga kaso ɗaya cikin uku sai su mai da ita kaso ɗaya cikin shida kaga sun rage mata tare da cewa da babu kannansa ko yayinsa da za ta samu kaso ɗaya cikin uku amma duk da in ba shi da ɗa ba shi da ɗan ɗa kenan yanzu ba shi da ɗa ba shi da ɗan ɗa a maimakin ta samu kaso ɗaya cikin uku ita ma ta samu gado mai kauri sai zama amma yana da ‘yan uwa ‘yan uwan nan waɗanda suke yayu ko ƙanne sai suka kori uwar daga cikin kaso ɗaya cikin uku ko da mahaifiyarsu ce suka mai da ita kaso ɗaya cikin shida kaga sun rage mata ƙarfi shirik karfin da suka rage mata kenan a maimakin ta sai an kasa uku da za a kasa inda babu su ta ɗauki wato kaso ɗaya kenan sai ya zama shida yin sai an kasa abin shida ta ɗauki ɗaya saboda 'yan uwan da yake da su ko waɗannan dangi amma kuma sun ƙara wa ubansu shi kuma ƙarfi sannan su kuma wannan da suka kori wato da suka kori wato wasu daga kaso ɗaya cikin uku suka mai da ita kaso ɗaya cikin shida saboda ɗan uwansu ne ya mutu inda babu su to su kuma a nan ba fa za su shigo ba korar da suka yi su kuma har yau ba sa ciki amma fali ummi da su waɗannan ɗan uwa sun mai da uwarsu kaso ɗaya cikin shida min wa wannan kuma bayan in ya yi wasiya an fitar da wasiyar in akwai bashi an biya bashin an biya bashin sannan kuma abin sannan muka koma su kansu ‘ya'yan can lokacin da za a raba a baiwa ‘ya'ya kasansu ko kasan ‘ya'ya wanda aka ce lizzakari mislu hazil unsayin cewa shi namiji yana da kaso biyu na mace to namiji ɗin nan wato wannan ayatun da ita ce abin nan magana take akan almawaris akan gado za a iya samun wato wani wato abin nan cikin harkar gadon kenan sai a samu wani cikin 'ya'yan wanda ake kira za a iya samun wanda ake kira hunsa ko hunsa mishkil wanda za a ce mata mazani ka gani shi ba za ka iya cewa mace ba ne yana da halitta biyu wato ta mata da ta maza shi ma ya shigo cikin 'ya'yan da za su yi gado to wannan yaya za a ba shi gado sai aka ce sai a kalli shi kuma inda za a ba shi wato gadon sai a kalli matsayinsa matsayinsa wato shi wanda ake gani wato mace ne ko namiji ba a sani ba sai a ce to ta ina in ya tashi yake fitsari in fitsari yake irin ta mafitsara irin ta maza sai a bashi gadan wato maza kenan in fitsari yake ta mafitsara irin ta mata sai a bashi gadan mata to sai ya zama to a samu wannan ya zama ba a iya tantancewa ba har yau cewa bai zamanto yana fitsari ta gadan ko kuma yana yi ta nan da ta nan ya zama yanzu yaya za a yi kenan ya zama mata maza ne ba iya fahimtar shi namiji ne ko mace ba ba za a iya ba inda za a rinjayar yadda shi a mace a ba shi kasan mace in namiji ne an cutar da shi in kuma mace ce wato an cutar da namiji to idan ya kasance a wannan ba a iya tantancewa ba to sai a raba gadon wato sai a bashi raban kasan namiji sai kuma a shiga a bashi rabin kasan mace ta haka dai ya dai fita eh, ya dai daga ya dai fita eh, shi ne sai a bashi a nan rabi a bashi a nan rabi ubangiji subhanahu wata'ala da ya wannan kaso da wannan dalili da kowa kasan da aka bashi iyaye da uwa da abin nan Allah ce a ba uku. ku wato mamata ko kuma ku ‘yan adam iyayenku au uku ma'ana iyayenku mata da maza ko ɗaya daga cikinsu ko dukansu biyu ko 'ya'yanku da kuka haifa Allah ce la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a ba ku san wane ne wanda zai fi muku wato amfani a cikinsu ba domin kai yanzu a matsayinka na namiji wanda zaka mutu ka bar gado gadon nan wato zaka bashi ga iyaye ne ko ga 'ya'ya cikin ƴaƴan baka san wanda zai fi maka amfani ba wanda zai fi maka amfani shine wanda ya fi maka addu'a kai ita ce take amfaninka a wancan abin nan a wannan wato matsayi don haka wato kowa aka bashi wato haƙƙinsa aka bashi abin nan tare da cewa kamar yadda muka ji uwa ta rasa wato kaso idan akwai ‘yan uwa wato ‘yan uwa sun mata hijabi, amma hijabin da suka yi mata har yau wato ba su shigo ba. Allah ya ce duk wannan zancen gado sai Allah ya ce min ba'adi wasiyatin audai, in ya yi wasiya ko abin nan, to sai ka ɗauki abubuwa guda biyu, yanzu ya yi wasiya kuma akwai bashi, sai ya zamanto idan aka ɗauki wasiyar tunda da ba ta kai sulisi ba ko sulisi ce aka zartar da ita kuma bashin da ake bin sa in an zartar da wasiya bashi ba zai biyu ba sauran ba isa a biya bashi ba yanzu yaya za a yi kenan yanzu yaya za a yi wasiyar za a yi a dai aya ubangiji ya ce min ba da wasiyatin aka gabatar da wasiya sannan ya ce audain bashi ita wasiya wato ba bashi ba ce mai ainihin wato gado ne ko wanda ya bar gado ya ce ya yi wasiya ga wani a bashi kaza sai a kalli wani ɗin nan in baya cikin magada ya cancanci a bashi wannan wasiya matuƙar ba ta haura ɗayan kaso ɗaya cikin kaso uku na wannan dukiya ba amma in yana cikin magada wasiyar ba ta halatta a yi a kansa ba ko an yi wasiya uban ya ce a bashi kaza in yana cikin magada ba za a bashi ba don wasiyar ta zama akwai jauro a cikinta akwai zalunci ba za a zartar ba to sai ya zama yanzu ya yi wasiya kuma akwai bashi Allah kuma ya ambaci wasiya sannan ya ambaci bashi sai zama idan aka fadda wasiya bashi ba zai biyu ba yanzu yaya za a yi tsallake wasiyar za a yi a biya bashin ko kuma fasa bashin za a biya wasiyar in kuka yi wasi kuka bai fizartar da wasiyar akwai bashi a kansa har yau bashi kuma wajibi ne waccan kuma wasiya habbi ce ya za a yi in ka ce a'a ainihin a biya bashin ka ce to ai ayar sai da ta ambaci wasiya sannan ta ambaci bashi ya za a tsallake wasiya a biya bashi sai ka ce to ya za ka ware wannan ka ce to ai ita wasiya abinda Allah ya sa ya ambace ta kafin bashi saboda ita wasiya wato kamar alfarma ce sai Allah ya fara da ita sannan ya biyo da bashi shi kuma bashi wajibi ne wanda in ba a biya ba ma zai iya kai wato shi mai bashin zai iya kaiwa kotu ya ce yana neman haƙƙi kaza to idan an ambaci wasiya ne dan a fara gabatar da ita dan a fahimci ƙarfinta ba wai amma idan suka zo suka haɗu ita da bashi cewa in an yi ta bashi ba zai biyu ba to sai a biya bashin a bar wasiya tunda shi bashin yanzu shine wajibi amma an fara ambatanta dan a fahimci mahimmancin ta ne amma aka zo cewa in aka biya in aka yi ta biya shi ba zai biyu gaba ɗaya ba to sai ainihin wato a biya bashin a bar ita wasiyar sannan sai ya zamanto shi wanda ya mutu dinnan ga yadda ake faɗan a raba gadansa ga kuma yadda ake cewa ga kasan maza ga kasan mata sai ya zama ya mutu ya bar wato miliyan hamsin amma bashi ake binsa ba miliyan hamsin akawun ɗinsa ba ba miliyan hamsin aljihunsa ba ba miliyan hamsin a kadararsa ba miliyan hamsin ce wato amma ta bashi shi ake bi amma kuma ga dimbin magada kuma bai bar shi kuma ko miliyan biyar ba ma bari cikin bare a ce in an ba da biyar ɗin nan saura arba'in da biyar to yanzu ya za a yi kenan har yau yanzu yadda inda ya gaji ya bar dukiya miliyan hamsin ɗin nan dukiya ce ya bari magada ya halatta su ci ko bai halatta ba ya halatta a raba su ci to in ya babbashi ma shi ma halatta a raba musu bashin su yadda suka ci bashi suka ci wato dukiya in akwai in bashi ya zo ma su za su ci yadda suka ci akwai su za su ci babu eh, eh, su za su biya wannan bashin yadda in an bar dukiya su za su darasa rabe haka idan aka ya babbashi su za su darasa raba bashin su biya tamanin amma ana bin sa miliyan talatin ‘ya'yan suka ce wallahi ba za su biya ba shi shi ya ci ya je can da kansa sai dai a yi ta shari'a gaga aka biya yana bin sa miliyan talatin ya bar tamanin aka biya talatin ai akwai hamsin ka ce wallahi su ba za su yi wa kansu giɓi ba to wannan ne kuma zai bar ziro ya ban miliyan hamsin ta bashi su biya masa yanzu a kuɗinsa ne fa aka ce a ciri talatin a ware masa bashi bashin din na an tabbatar ka ce sai dai a yi ta shari'a a kotu ba za su biya ba yaya za ka yi da wannan na'am na'am shi nan je ka walakum nisfu ma taraka azwajukum in ya yakul hunna waladi wa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله wallahu alimun alim na'am ƙarishin waccan aya cewa bayan ubangiji subhanahu ta'ala ce aba'ukum aw abna'ukum la tadruna ayyuhum akrabu lakum naf'an sai yace faridatan min Allah wato wannan wato wannan gado da aka raba aka ba wane kaza aka ba wance kaza aka hana wance kaza saboda dalilin wane aka hana wane kaza shigowa saboda wane yana nan da yadda Allah ya raba ya ba kowa kasansa na wani yafi na wani na wani yafi uwa da da uba suna da sidisi saboda ‘ya'ya yanzu an zo ainihin wato ita uwa ta dawo daga daga daga ta samu sulisi saboda rashin ‘ya'ya amma ya zo shi uba a maimakin da shi da ita sulisi suke da saboda akwai ‘ya'ya yanzu ba ‘ya'ya shi an dawo an ɗauki wato abin nan sulisin da suke da shi da ita ‘ya'yan uwan mamaci kenan sun kori uwarsu daga wato ɗaya kaso ɗayan uku sun mai da ita kaso ɗayan shida sun ƙara wa babansu ƙarfi sai ka ce ya aka yanzu tare da abin da korar da suka yi wa babarsu daga kaso ɗaya cikin uku suka mai da ita kaso ɗaya cikin shida suka sa mata rauni suka ƙara uban wato fawa ya samu shi kaso fiye da ita me ya kawo nan me ya dalili sai ka ce yaya za a yi su kuma sannan su suka kore ta saboda samuwarsu cewa dangin mamaci ne wato amma wato ba su shigo sun rage wa uwarsu fawa a dalilin me sun baiwa amma Babansu fawa sai ka ce me hikima a nan sai ka ce ai idan aka zo aka kasa wannan aka bewa ita uwa na ta kaso ɗaya cikin uku za ta danna aljihu ko akawun ta aje ko ƙarƙashin gado shi kuma uban idan aka bashi da uwar da 'ya'yan nan za a yi ta ce fa ne a yi ta ci a dare kansa kaga don haka da su ƙara masa ƙarfi har ita ma ba su ba da ita za a shigo a ci kaga akwai hikima a nan shi yasa sai Allah ce faridatan da wannan wato rabo ko wannan kaso farilla ne wato daga Allah Farida, min Allah cewa farilla ne Allah ya farlanta shi ma'ana ya wajabta shi shine malaman wato abin nan gado suke cewa alfara'idu sittun cewa farilla ma'ana wajiban gado guda shida ne sai suka ce annisu kamar yadda ayoyin gaba za su yi mana bayani annisu kawai wanda zai gaji rabi saboda wani dalili wato abin nan da kuma arrubu da kuma asumunu da kuma asulusu da kuma wato sulusani kai da asulusu da asudus waɗannan farilla ne wato wajibi ne kamar yadda ayoyin gaba za su nuna mana wato wannan wato kaso da za su zo a bisa wannan ubangiji subhanahu wata'ala cikin wannan aya da ta gabata an yi bayanin wato alwirasa cewa an yi bayanin gado da kuma ainihin wato ta hanyar gadan nan yana zuwa dama ta hanyar wato a ta hanyar wato nasaba shine haihuwa ko kuma ta hanyar musahara shine wato ta hanyar aure tsakanin miji da mata sai Allah maɗaukakin sarki sai ya ce da mazan aure kenan walakumun raka ma taraka azwajikum ko maza na aure idan matanku suka mutu wato suka gado. aka zo rabon dukiyar gado na mata sai a baku wato nisu mata raka a zuwa jikun rabin abin da matanku suka bari amma da sharaɗi in lamya kulla hunna waladun idan ma wannan mata da ta mutu ba ta da ɗa ko ɗan ɗa ma'ana ba ta da ɗa ba ta da ya ba ta da wani kuma jika wanda yake ɗanta ne ya haife shi a raye to in aka zo raba dukiyar sai a raba ta biyu a ba mijinta wannan sai a ba mijinta rabi kai saboda mi Allah ce illam ya kulle hunna waladun idan ba ta da ‘ya'ya ɗinnan nan ko ɗa da wannan miji da zai ci rabi ko kuma da wani miji ko da wani miji can ba amma tana da ‘ya'ya sai ce in kana lahunna walad su waɗannan mata naku da suka mutu da Allah ce a ba ku rabin gada dukiyarsu ko gada ku mazan aurensu in ba su da amma ɗa a gaba ko a baya cewa idan suna da wato ɗa ko ya to wannan kuma ku kuma ku ya zama falakumin rubu'u sai a kasa dukiyar a maimakon a raba gida biyu a ba ku rabi idan ba ta da ɗa ko ɗan ɗa to ta mutu sai a kasa dukiyar biyu a bai wa mijinta rabi to idan ya zamanto cewa yanzu tana da ɗa ko ya ko ɗan ɗa ma'ana tana da ɗa amma ya mutu da shi kuma ya baɗa to a nan shi kuma sai ya zamanto kuna da wato rubi'i kenan a maimakon a kasa bi a baku rabi ku maza wanda matan suka mutu ba su bar wato ga magaji a baya ba ɗa kenan cewa su yanzu sai a ba ku rubi'i idan suna da ɗa ko suna da 'ya'ya kenan kun dawo tashi daga nisifi kun da rubi'i daga rabi kun dawo kaso ɗaya cikin hudu sai ce min mata rakna cikin abin da wannan mata suka bari na gado sai ce min da wasiyyatin shi ma bayan wasiya in ta yi yusi na biha da waɗannan mata suka yi ko wannan mata ta yi audainin ko bashi inda wasiya da bashi sai an fidda wasiya ita wasiyar tana da gejin da in ta kai ba za a zartar ba sai an gyara in kuma ta ta zama ta zalunci ce ba za a aiwatar da ita ba kamar cewa wasiya ce amma ga magaji a bashi gado a bashi wasiya ta zama jauru kenan ba za a aiwatar ba sannan audainin ko bashi ake ta ko ake bin waɗannan mata da suka mutu shi bashi wajibi ne sai an biya shi ko da zai cinye wato wannan dukiya sannan sai ce wala hunnar rubu'u min ma taraktum su ma kuma lahunnar rubu'u min ma taraktum in lam yakul lakum waladun kuma in mazan ku ne kuka mutu ba ka da ɗa ba ka da ɗan kenan ba ka da ɗa ba ka da ɗan sai ya zama sai ka mutu sai ka ban matarka sai a kasa dukiyar ita kuma hudu abin nan eh, eh, hudu a bata kaso ɗaya in ita ɗaya ce ko fiye da ɗaya sai su yi shiyarin cikin wannan kaso ɗaya cikin hudu saboda kai mamacin da ka mutu a matsayin miji ga wannan mata ko ga waɗannan mata ba ka da ɗa ko ɗan ɗa sai a ba su kaso ɗaya cikin hudu na dukiya eh, in ita ɗaya ce ita za ta gaji kaso ɗaya cikin hudu in su biyu ne ko su uku ko su hudu kaso ɗaya ɗaya cikin hudu za su ɗauka in ka eh, sai kuma Allah ya ce fa in kana lakum waladun amma idan kuna da wato ‘ya'ya kenan ko ɗan ɗa kenan ko jika to kuma kuka mutu kuka bar wato mata ko matan aure to falahun sumunu su kuma sai a ba su wato kaso ɗaya cikin takwas a sumun shine kaso ɗaya ce sai a ba su wato kaso ɗaya cikin takwas a raba dukiyar gida takwas a ba su kazo ɗaya min mata raktum cikin abin da kuka bari shine wato abin da zai zama gadan su wato asumin shi ma ko su nawa ne biyu ne uku ne hudu ne a wancan tumini shi za su abin nan shi yasa bahaushe ko matar bahaushe take cewa tuminin gado ma'ana shi ne ma'ana saboda akwai 'ya'ya ko jikoki idan babu 'ya'ya suka maida wato wannan mata ko waɗannan mata wato abin nan da cewa a su ɗauki wato kaso ɗaya cikin takwas na dukiyar wato mijin da ya mutu ya ba shi ma min da wasiyatin aka ce bayan wato wasiya tu suna biha da za ku yi ku mamata ko kuma wanda kuka mutu kuka bar wannan mata naku ko mata audainin ko kuma bashi kaga wasiya da dain ana ta ambatan wasiya da bashi wasiya ana gabatar da wasiya saboda ta amma da bashi zai zo ya zama ga bashi ga wasiya in an yi wasiya bashi ba zai biyu ba gaba daya sai a zartar da bashin in ya zama dukiyar duk gaba daya za ta tafi a bashi to ta tafi a bashi in ya zama to bashi ne aka gada kuma babu wato kuɗi su magadan adalci ne su za su biya amma yanzu sai a bar wanda ya mutu da bashi magada ba sa fatawar wannan ko ba sa bin wannan in dai da gado maikon ake bi in kuma bashi ne can shi ta matsewa eh, shi ya ga duhu kenan wa in kana rajulun yurasu kalala to anan wannan maganar kalala saboda wato abin nan ɗinta kuma kasancewar lokaci ya ya ƙure nan za mu tsaya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana gobe sai mu ɗora kan maganar wane ne kalala wato wasuwa za su gaje shi ya za a yi kuma ainihin wato a gaje shi kuma ya gadon sai yake kuma suwaye za su gaje shi kuma me za a raba musu saboda ƙurewar lokaci nan za mu tsaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagoranci a rayuwa ya ka mana agaji da taimako da ɗauki daga wajensa subhanahu wa ta'ala ta inda muke zato da ta inda ba ma zato marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara lafiya matattu da suka gabata Ubangiji baraka wa ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu kurakuransu tare da namu ga baki ɗaya dukkan matsaloli da suke damun wannan al'umma tamu da yanayi da ake ciki ubangiji subhanahu ta'ala ya kawo sauƙi da afuwa daga wajensu subhanahu wata'ala ya musanya mana da alkhairi da ni'ima da wadata da kwanciyar hankali wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh